federal polytechnic da take nan cikin jihar bauchi a wannan safiya ta ranar asabar yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ara mana lokaci da rai da lafiya mun sake haduwa a wannan wuri mai albarka domin tattauna batutuwa masu albarka insha Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora cikin duk abin da za mu furta ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa kuma ya zanto abin da za mu furta mai amfani ne gare mu a rayuwar mu ta nan duniya da kuma rayuwar mu ta lahira a matashiyar da aka nemi in yi magana a kanta a wannan taro namu na yau matashiya ce mai matukar mahimmanci a rayuwar musulmi kusan ita ce garkuwa ta dukkan wani abu da zai tunkari musulmi a wannan rayuwar tashi ita ce kadarko wanda da ita ne mutum yake samun kyakkyawar rayuwa ta duniya da kuma tsirara na gobe kiyama an nemi yi magana akan muhimmancin takawa a rayuwar musulmi sanin kule cewa kalmar takawa kalma ce dunkulalliya amma ƙarƙashinta akwai abubuwa masu ɗimbin yawa idan ka ce gaba ɗaya addini ya tattaru a ƙarƙashin wannan kalmar ta takawa to ba kai kuskure ba ka faɗi abin da shi ne daidai sautari a harshen hausa mukan ce takawa sai mu ce tsoron Allah wannan shine yawanci yadda muke fassara kalmar takawa an ce ittaqillaha a ce ka ji tsoron Allah taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin wannan shine abin da aka saba wajen fassarar kalmar ta taqawa a harshen yaren Hausa amma in ka koma ma'anarta a yaren Larabci wanda da shi Alkur'ani ya sauka kuma shi ne harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu iske cewa ta kawa kalma ce faffada ta wuce kawai a fassara ta da ka ji tsoron Allah duk da cewa tsoron Allah yana ƙarƙashin wannan kalma ya wannan kalma ta kunshi tsoron Allah amma ka ce ta kawa asalin larabawa sun ɗauko kalmar daga wiqaya wiqaya kuma tana nufin ka sanya wani abu ya zamo garkuwa ya zama shamaki tsakaninka da wani abin da zai cutar da kai saboda haka in aka ce bawa ya ji tsoron Allah ko kuma aka ce bawa ya yi taƙawa ga Allah subhanahu ta'ala ana nufin cewa ya sanya wani shamaki tsakaninsa da fushin Allah ko tsakaninsa da ukubar Allah subhanahu ta'ala da azabarsa ta yaya zai sanya shamaki tsakaninsa da fushin Allah shi ne ta hanyar aikata abubuwan da Allah ya wajabta masa da barin abubuwan da Allah ya haramta masa saboda haka a dunkule kana iya cewa ta kawa shi ne kiyaye dokokin Allah dokokin Allah ta ɓangaren ka aikata abin da ya ce wajibi ka aikata da dokokinsa ta ɓangaren ka bar abin da ya haramta maka saboda haka muna iya cewa kalmar ta kawa tana nufin kiyaye dokokin Allah kaga wannan wani abu ne wanda yana da faɗi kwarai da gaske kusan kana ce iya cewa addini duka ya shiga ƙarƙashin wannan kalma ta taƙawa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci taƙawa a wurare masu yawa a alƙur'ani sun kai fiye da 250 da wani abu Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ya yi kira ya yi jan hankali ya yi nusarwa kan sha'anin taƙawa wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina takawan nan zuwa ga ukubarsa ko kuma wurin da yake wa mutane ukuba kamar ce wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ko wattaqun naral lati uiddat lil muttaqina ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ce ku kiyaye Allah ko ku kiyayi wutar da waquduha an-nas wal hijara mutane da duwar wasu sune makamashinta ko ce wata kunnaran lati uiddat lil kafirina ku kiyayi wutan nan da aka tanadar domin kafirai Ku wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi yinin nan da za a mayar da ku zuwa ga a cikin sa zuwa ga Allah shine ranar alkiyama kamar yadda muka ce kawa ta kunshi aikata dukkan wani abin da yake na wajibi da barin dukkan wani abin da yake haramun ne ta kunshi aikata dukkan wani abin da yake mustahabbi ne ba ma wajibi ba yana karkashin takawa hakanan barin dukkan wasu abubuwa waɗanda suke ma makaruhi ne ba su kai haramun ba yana da cikin takawa saboda haka kaga ashe takawa ita ce mafi ƙololuwa na abin da bawa zai kai gare shi wajen samun yardar Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa لا lam mim zalikal kitab la rayba الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا ذلك الكتاب wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa shine alqur'ani hudan lil muttaqina allati shiriya ne ga masu takawa to suwaye masu takawa allati allazina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke yin imani da gaibu abinda ba su gani ba ba su ji shi ba amma dai an ba su labarinsa ta kafar da take tafi kowace zama gaskiya ita ce ta hanyar wahayi sun yi imani da shi kaga imani da Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin al-imanu bil ghaib saboda kai imani da abinda baka taba ido biyu da shi ba duk da cewa kaga alamomin kadai takarsa da cikar ikon kana ganin su a gabanka halittu da Allah subhanahu wata'ala ya manya da kanana wanda suke nuna maka lalle akwai Allah shi daya kuma shine ne ya cancanci abauta masa da halatta abauta ma wani barci ba kama shi ubangiji subhanahu wata'ala baka ganshi ba anan nan ko da za a ganshi sai ranar gobe kiyama ne za su ganshi. amma ka yadda akwai shi ka yadda da halittun da Allah subhanahu wata'ala ce yayi ba a ganin su kamar mala'iku mala'iku ba a ganin su wanda suke ganin su da annaba su ba koyaushe ba su ma kuma suka rikida ne zuwa ga sifa ta mutane sai da za su gano annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu tak ya taba ganin mala'ika jibrilu da Allah ya yi shi kuma shine fiyayyen halitta duka amma sanda zai zo masa yana zuwa masa ne a sifa ta mutum dan adam saboda ya iya ganin sa cikin nutsuwa domin yadda akwai mala'iku duk da ba ma ganin su ma'ana ba ma ganin su a sifan nan tasu ta mala'iku wannan yana daga cikin imani da gaibi shi imani da gaibi imani da ranar lahira da duk abubuwan da za su wakana a cikinta a dunkule ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta masu takawa da cewa sun yi imani da gaibi kaga wannan yana nuna kyakkyawar aƙida da suke da ita allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun suke ciyarwa daga abin da muka azurta su kaga wannan sune ayyuka masu kyau da ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta wa masu takawa tsayar da sallah da yin ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a yi ta da tsayar da ita a lokacinta da kula da rukunnanta da wajibanta da mustahabbanta da kiyaye ta da yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan duk yana karkashin tsayar da sallah ba da zakka da wani abu na dukiyarsu yayin da ta kai nisabi ta isa a fitar mata da zakka shekara ta zagayo da kuma fitar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore musu wanda za su yi sadaka da shi sannan Allah ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wadanda suka yi imani da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar na littattafai gabaninka kaga wannan ya kunshi imani da annabawa da Allah ya aiko da kuma littattafan da ya ba su tun daga farkon annabi ko farkon manzo da Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na ƙarshen su annabi sallallahu alaihi sun yi imani da waɗannan annabawa da kuma littattafan da aka saukar musu har zuwa littafi na ƙarshe shine Alƙur'ani. Allah ce wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna sakankan cewa da ranar lahira cewa akwai lahira tana nan tafi kuma tabbas za ta tsaya komin dadewa akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala zai mayar da bayinsu zuwa gare shi to kaga nan Allah subhanahu wata'ala ya nura mana cewa duka ayyuka masu kyau manya-manya da kananan su sun shiga karkashin abin da ake kira taqwa sun shiga karkashin abin da ake cewa taqwa wato kiyaye dokokin Allah mai kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala wanda zai zama mai taƙawa, zai zama mutum ne da yake kaffa kaffa kada yayi abin da fushin Allah zai same shi ukubarsa zai yi kokarin ya kiyaye abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta masa ko ya wajabta masa a cikin ayyuka zai yi fatan samun rahamar Allah subhanahu wata'ala cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya dora mata na gaskata abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa da shi shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa almuttaquna allazina yahzaruna min min Allah uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min alhuda wa yarjuna rahmatahu fi at-tasdiq bima jaa bihi almuttaquna sune waɗanda suke gujewa hukubar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wato su bar suna gudun hukubar ubangiji subhanahu wata'ala idan sun bar wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su na shirya suna kuma fatan samun rahamar Allah subhanahu wata'ala cikin gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hakanan al-hasan al-basri yana cewa al-muttaquna ittaqu ma ittaqu ma harrama Allah ma harrama Allahu alaihim wa addau maftarada alaihim masu takawa su ne waɗanda suka kiyaye abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu suka kiyaye abinda Allah ya haramta musu suka kuma sauke faralin da Allah ya dora musu waɗannan su ne masu takawa don haka takawa ta kunshi ayyukan wajibi da kuma barin ayyuka na haramun haka nan ta kunshi ayyuka na mustahabbi آه، عمر بن عبد العزيز ينا تشوى ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك باويت قواشين كوي متنجة زنتو من أزمي لرانا من قيام الليل لدردربا كوكما يحق ونن دونن دكا باوي ونن شئكي نفي تقواك أيبا لكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء مفترض الله مفترض الله ya ce taƙawa shi ne mutum ya bar abin da Allah ya haramta masa ya kuma aikata abin da Allah ya farlanta masa famar ruzika ba da zalika khairan fahuwa khairun ila khair wanda aka azurta shi kuma bayan sauke farali da guje haram ya zanto mai aikata wani abu na alkhairi kuma to wannan alkhairi ne akan alkhairi saboda haka a dunkule طلق ابن حبيب وانك تشكنت بأي ينا فسر من أكي نفي لتقوى يشي تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف إقاب الله يشي تقوى شنك كي أيكي دتاءر الله سبحانه وتعالى بس حسكي دقاء الله kuma kana fatan samun yardar Allah kana fatan samun lada daga ubangijinka ce kuma ka bar abin da ke saban Allah ne a bisa haske daga Allah kana jin tsoron ukubarsa abin da yake nufi da haske daga Allah shine wahayi da Allah subhanahu wataala yake wa annabinsa alqur'ani da sunnar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato ka bi Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a bi shi da abubuwan da yace ayi a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai ala nurin min Allah haka nan ka ji tsoron Allah ka guji abin da Allah subhanahu wata'ala ya wahayin cewa a guje shi wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wannan shi ake ce A an tambayi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu me ake nufi da takawa sai ce wa mai tambayarsa sa ka taɓa tafiya a hanyar da take cike da ƙaya ya ce eh, ya ce ya kake yi ce yana ƙoƙari in ma dai in ya ga ƙayar ya tsallake ta ko ya ture ta ko kuma ya sake hanya ya ce to wani ita ce ta tsawa ka rika tafiya a kan hanyar Allah kana ƙoƙarin kare kanka daga faɗawa cikin abin da zai jawo maka fushin Allah ka guji zunubai kanana da manya gwargwadon ikonka kamar yadda ibn al-mu'taz yake cewa khallil dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa wa'mal ku wasna kamashin fawqa al-ardi fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara la tahqaranna saghiratan inna al-jibala min al-hasa yake cewa kabar bar zunubi da karami da babba yace wannan shine takawa wa'amal kamashin fauka ardil shauki ka riƙa kamar kana tafiya akan hanyar da take cike da kaya ya hazaru ma yara kana gujewa abin da kake gani na kaya mai cutarwa ya ce kada ka rena zunubi ko mun ƙanƙantarsa domin duwar watsu da ka gani asalinsu asalin duwar watsu tsakonkwani ne suka taru suka zama duwar watsu saboda ka ƙananan zunubai in kana rena su to ƙarshe mutum su ne za su halakar da shi saboda mahimmancin taƙawa Allah subhanahu Ta'ala bai bar wani ba sai da ya kirawo shi zuwa ya zanto mai taƙawa mafi ƙololuwar wanda yake ya sifantu da sifar taƙawa shine manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani mai taƙawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake to ana atqakum billah wa na fi ku taƙawa na fi ku tsoron Allah amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala sai da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka kiyayi Allah ka kiyayi dokokin Allah ko shi sai da aka umarce shi da taƙawa bayan annabawa babu waɗanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani al'umma yana maganar waliyan Allah aka faɗi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in ka cire annabawa da manzanni to an kai makura su suka fi kowa ta kawa da shaidar alkur'ani domin shi ne ya bayyana mana cewa Allah ya yarda da su sun yarda da shi amma duk da haka Allah ya umarce su da ta kawa cewa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ce ya ba ku nasara a badar a lokacin kuna yan kaɗan a lokacin duka sahabbai da suka fita yakin badar ba su wuce 319 ba a yayin da abokan karawarsu sun kai mutum wajen dubu ba kaɗan 900 ne da wani abu amma suka tunkari mutum dubu ba kaɗan adadinsu bai wuce 319 ba kuma allah ya ba su nasara ana Shi ya sa allah ya ce to wa laqad nasarakum Allahu bi badr Allah ya ba ku nasara a badar to kada wa antum azilla alhalin kuna yan kaɗan. to kada wannan nasarar ta sa ku rika jin cewa shi kenan ku an gama muku komai ba ku da wani abin da kuma kuke bukata wurin Allah ko ku tsare dokar Allah sai Allah ya ce da su kullaha ku kiyayi dokokin Allah la'allakum tashkuruna don ku yi godiya ni'imar da Allah ya baku ta yaƙin badar da sun nasara ba ƙaramin ni'ima ba ce gagaruma ce za ka ku gode wa Allah ta hanyar yin abin da ya umarce ku da barin abin da ya hana ku kaga anan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban ma waɗanda suka fi kowa zama zarata waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu albishir da aljanna Allah subhanahu wataala ya tsinka ya zuwa gare su yace duk wanda ya je badar Allah ya gafarta mata ya je abin da ya ga dama amma duk da haka Allah ce to ku kiyaye dokokin Allah to haka nan Allah subhanahu wata'ala ya umarci duk wasu masu hankali duk wani wanda yake mai hankali ne ba wani taɓaɓɓe ba ko wani shagirgiri Allah ya umarce shi da ya zama mai taƙawa Allah ce wattaquni ya ulil albab wattaquni ya ulil albab ku kiyaye dokoki na ku kiyaye ni ya ku masu hankali Allah subhanahu wata'ala ya umarci muminai duka da su zanto masu taqawa ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah subhanahu wata'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku dage wa rabitu sannan ku yi ribatu ku yi zaman dako don kare addinin ku sannan ce ku wattaqullaha ku kiyaye Allah ku yi taqwa domin ku samu wato rabauta a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi wasiyar taqwa ga dukkan waɗanda suka gabace mu ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا Allah ce حقيقه mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi da ku kanku Allah ce to ku yi taƙawa ku kiyaye Allah subhanahu wataala kai Allah gaba ɗaya ma ya kira kowa da kowa da ma muminin da wanda ba mumini ba cewa kowa ya shiga hankalinsa ya ya kiyaye dokar Allah Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku wanda shi ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salam to sifofin taqwa kamar yadda muka fara ambata sifofi ne waɗanda suka kunshi aikata ayyukan wajibi da aikata ayyuka waɗanda ma ba na wajibi ba amma in kana neman martaba ta ƙoli a taƙawa za ta tike ne zuwa ga martabar wato imani da aikata ayyuka na wajibi da waɗanda ma ba na wajibi wanda ita ce martaba a'la darajatul taqwa mafi ɗaukakar ƙololuwar darajar taqwa shine kuma makurar walittaka ga Allah subhanahu wata'ala mutum ya zama mumini kuma bai aikata ayyuka waɗanda suke na na wajibi da na mustahabbi mai gujewa haramun da kuma abin da ba bai kai haramun ba wanda ake kiransa makaruhi to wanda duk zai taka wannan mataki to shine ya kai kololuwar takawa sura Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce in awliya'uhu illa almuttaqun ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah su ne la khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ce su ne waɗanda suka yi imani kuma suka zanto masu taƙawa suka kasance masu taƙawa Allah ce in auliya uhu ba wasu ne waliyansa ba illal muttaquna sai masu taƙawa ubangiji subhanahu wata'ala wata ayar ya nuna mana cewa tsayawa da ayyuka na alkhairi a cikin al'umma wannan alama ce da take nuna cewa akwai takawa tattare da masu annan aiki Allah la cewa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawm al-akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون التي ليس البر باوي أي كنتاء كوي فجو يفسكوكين كزوا مهو دوران وكوم فاتتا با واتوكو كان لقبس كوي سلا كأي باوي شيني أكي كرا أي كنتاء كوي با آه، أي كنتاء من آمن بالله شيني وندي إيماني لأ الله wal mala'ikati ya imani da mala'iku wal akhir ya imani da ranar lahira wal mala'ikati ya imani da mala'iku wan nabiyina ya imani da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiyarsa a bisa yana son sa alhali yana son dukiyar sashi ya ba da ita ga zawil qurba makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai mabukata wabna sabili da wanda yake matafiyi guzurinsa ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo saboda larura wafin firriqabi da kuma wajen yanta bayi ko kuma yanto waɗanda aka kama su da niyyar a cutar da su a yanto su daga abokan gaba wafin firriqabi wa aqama salata ya tsaye da sallah wa zakata ya bada zakka sai ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarinsu lokacin da suka kulla alkawari walmufuna bi ahdihim idza ahadu was da masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin da wato a lokacin talauci lokacin da babu za su yi haƙuri a da babu fil ba'sa'i wad-dharra'i ko lokacin cutuwa lokacin da suke cikin wani hali na cututtuka za su yi haƙuri wahilal ba'as da lokacin da suke cikin yaƙi nan ma za su yi haƙuri Allah ce ula'ikan lazina sadaku waɗannan su ne suka yi gaskiya wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu taƙawa Hauraka ka kaga a nan ubangiji subhanahu wata ya tattara ayyukan alkhairi kala kala iri iri da wanda aikin da zai tsaya kan mutum kamar sallah da aikin da zai shafi al'umma kamar taimakawa mabukata kamar taimaka ma waɗanda suke cikin wata larura Allah ya faɗi wasu ayyuka da suka shafi gina kyawawan ɗabi'u a tare da ɗan adam shine kamar haƙuri lokacin da mutum yake cikin wani hali na rashi ko hali na cuta ko hali na yaƙi zai yi haƙuri zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya taimu taimakon Allah shi kaɗai to wannan duka yana ƙarƙashin abin da ake cewa ƙawa, Allah ce ula'ika humul ladzina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne suka zanto masu gaskiya a da'awarsu ta imani kuma waɗannan su ne masu taƙawa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa duka wani wanda za ka sifanta shi da taƙawa to za ka same shi ba mutum ne da in ya yi laifi ba zai tafi, a kan abin da ya yi laifi ba zai gyara ba a'a da zarar ya yi laifi ya fahimci ya yi laifi to nan da nan zai tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya yi watsi da wannan abin da ya san yana yi da rai wannan shi ne alamar mai tsoron Allah Allah na sha'in ta na taƙau idan masahun ta'ifun minas shaifani ta zakaru fa idan hun Allah ce lallai masu takawa su ne waɗanda idan shaidan ya ɗan shafe su ta hanyar aikata wani abin da ba mai kyau ba ta zakaru nan da nan sai su dawo cikin wato sai su tuna abin da suka yi ɗin nan ba daidai ba ne fa idan hun na sai su dawo suna gani tar su gane cewa abin da suka yi ba daidai ba ne allah subhanahu wata'ala yana albishir yana umarni ga ga muminai da cewa su yi gaggawa zuwa ga aikin allah subhanahu wata'ala zuwa ga abin da zai kai su ga aljanna وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى يشوف يشيك الزقاوة زواق وتقافرة لقوبان يجبكو دا الجنة دا فال انت شيني فال انسا بيدك أتا أنت نديت قماستك أواه أنت نديت قماستك أواه سيالله سفن تاسو الذين ينفقون في السراء والضراء su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu lokacin da ake cikin walwala ko lokacin da ake cikin matsuwa suna ɗaukar dukiyarsu su bayar don Allah wal kazimin al-ghaiza masu haɗe masu haɗe fushinsu wal afina nas sannan kuma masu afuwa ga mutane masu kyautatawa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa sai ce alladheena idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda suka aikata mummunan aiki ta hanyar aikata abin da Allah ya haramta musu au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar su bar abin da Allah ya wajabta musu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba Allah ba yake gafarta zunubai babu shi ولم ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa ainihin dagewa da dogewa da kafewa akan abin da suka aikata mara kyau alhalin sun san ba mara kyau ne Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana matsayin takawa da wasu misalai guda biyu da ya babu na farko misalin guzuri duk mutumin da zai yi tafiya babban muhimmin abu a tare da shi a tafiyar nan tashi shine guzuri ya yi guzurin abin da zai yi abin hawa da shi ya yi guzurin abin da zai yi masauki da shi sannan ya yi guzurin abin da zai ce sha da wataƙila ma har ya yi guzurin abin da zai je ya yi wutsa raba da shi kamar da muka sani duk za su yi tafiya musamman za su tafi wuraren da suke ganin mutanen za su tunanin ada musu da tsaraba aka je umara ko hajji ko wanda yake tafiya ƙasar turai yawon bude ido to zai dole ne sai ya nemi waɗannan guzuri tare da shi guzurin abin da zai yi abin hawa da guzurin wanda zai zauna kudin da zai biya otel da kuma guzurin abin da zai ci ya sha a zaman na sannan guzurin watakila abin da zai yi raba zuwa ga masoya sosai Allah yake cewa amma mafi alkhairin guzuri shine takawa Allah ce wa masu zuwa hajji wata zawado ku yi guzuri kar ce kawai za ku tafi can ai ana ba da sabil saboda ka za je ka ci sabin a'a ka yi gunziri abinda zai kai ka ya dawo da kai ba za ka ka roƙi wani ba ko ka sa ido akan kayan wani ku yi gunziri sai ya ce da su fa inna khairar zadi taqwa amma fa ku sani lalle mafi alkhairin gunziri shine taqwa shine taqwa duk wani guzuri da zaka in babu taqwa to aikin banza ne domin in gurin ibada za ka je babu taƙawa ibadar ba za ta amfani ka ba ibadar ma ba za ka yi ta mai kyau ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ce ba jinin da za ku je ku zubar ba ko naman da za ku bayar ku yi yankan hadaya shi ne yake isa ga Allah ba ce ba wannan ne yake isa ga Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum taqawar da za ku ita ce za ta kai ga Allah subhanahu wataala ka ashe kaga duk wani guzurin da zaka yi idan babu taqwa to aikin banza ne shi yasa ce fa inna khayra zadi taqwa taqwa ita ce siyayyen guzuri da zaka yi duk wani inda zaka shiga ka zanto mai mai taqwa sannan Allah subhanahu wataala ya kirawo taqwa ita ce mafi kyan sutura da mutum zai sa an san muhimmancin sutura an san muhimmancin sutura dan adam yana da cikin karramawa da Allah subhanahu wataala ya yi masa tun daga halittarsa Allah subhanahu wata'ala ya sa masa sutura a aljanna ma ya sa masa sutura ce to amma suturar da tafi kowace sutura ita ce suturar taqwa ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allakum tadhakkarun Allah ce ya ku ɗan adam hakika mun saukar muku da tufafi da suke rufe muku tsiraici tufafin da muke sawa kowace al'umma tana da irin nata tufafi da take rufe tsirashin ta da Allah ce wali ba su wa risha Allah ya saukar muku da rishan wato tufafin ado za ka bayan ka sanya suturar ma kuma za ka yi suturar ado ko kuma ka ƙara wasu abubuwa na sutura a jikinka domin ka ƙara kyau Allah subhanahu wata'ala ya ce wali ba su takwa zalika khair amma tufafin ƙawa wannan su suka fi zama alkhairi malamai sun fassara libasu taqwa da abubuwa daban-daban wasu suka ce libasu taqwa ana nufin imani wasu suka ce ana nufin kyawawan ayyuka wasu suka ce ana nufin nutsuwa wasu suka ce ana nufin wato kame kai wasu suka ce ana nufin kunya wasu suka ce ana nufin tsoron Allah to waɗannan duka abubuwan ana nufin su duka waɗannan abubuwan da aka zana sun shiga ƙarƙashin taƙawa kamar da muka fara buɗe zancen mu cewa taqwa din nan ta kunshi dukkan wani abin da dan adam yake bukata za mu ga ita ce wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabawa wato annabawa suka yi wa al'ummomin su taqwa ita ce kowane annabi da ya zo sai da ya gaya mutanen mutanensa cewa su zama ba su taqwa domin ba abin da zai fitar da su daga dukkan wani rintsi da za su shiga sai taqwa ba abin da zai kusanta su da Allah sai taqwa ba abin da zai sa su samu ni'imar Allah su samu wato gata a gurin ubangiji sai ta kawa shi yasa kowanne annabi da Allah ya aiko sai da ya ja kunnan su mutanen su zan masu ta kawa annabi nuhu Allah ke ce qala lahum akuhum nuh ala tattaqun lokacin da dan uwansu nuhu yake ce ala tattaquna yanzu ba ku ta kawa ba annabi ibrahim wa ibrahim id qala liqaumihi allaha wattaqu wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun annabi ibrahim lokacin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa allah wattaquhu ku kiyaye shi ta ce ta taqawa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi muku alkhairi in kun sani haka nan annabi musa alaihi salam wa idza da rabbuka musa an i'til qawma adh-dhalimin qawma fir'auna ala yattaqun ka tuna lokacin da ubangijin ka ya kirawo annabi musa cewa ka je ga mutanen da suke azzalumai mutanen fir'auna kace da su ala ya yattaquna yanzu ba za su yi taqwa ba ba za su kiyaye Allah ba annabi Isa alaihi salam walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wala ubayyana lakum wala ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un yake cewa yayin da Isa ya je musu da bayyinat qala qad ji'tukum bil hikma haqiqa na zo muku da hikima wala ubayyana lakum ba'd alladhi تختلفون فيه كما يجبكم بيانا ساشم أبدا كنت يسسى ساباني أكذا فاتقوا الله يشتوك سياء الله سياء دوكوك الله هكنا النبي نوه هود هكنا النبي لوط هكنا النبي صالح قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم شعيب آه، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون haka duka annabawa suka rika jan hankalin mutanensu zuwa ga takawa da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala takawa wani abu ne da yake da falala kwarai da gaske domin ya kunshi aikata abin da zai jawo bawa yardar Allah saboda dukkan wata falala ta tattara cikin takawa daga cikin irin falalar da wato ba su takawa za su dace da ita shine za su samu ma'iyatullah Allah zai kasance tare da su da nasararsa da taimakonsa da kiyayewarsa wannan ma'iya ce khasa ma'iya iri biyu ce akwai ma'iya amma akwai ma'iya khasa akwai kasancewar Allah tare da bawansa kowane bawansa huwa ma'ahum aina ma kanu ce yana tare da kowa da iliminsa da kudirarsa yana tare da kowa amma kuma akwai kasancewar ubangiji tare da bawa kasancewa ta musamman kamar wanda ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar lokacin da suke cikin kogo suna buya daga azzalimai waɗanda suka suke neman su halaka su lokacin da Allah subhanahu wataala ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnay idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da yake cewa sahibinsa sahibinsa shine wato abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu la tahzan kada ka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ita ce annabi Musa ya gaya wa mutanensa inna ma iya rabbi sayahdi lokacin da suka tsorata inna la mudrakun lalle za a cin mana fir'auna da mutanensa za su cin mana yace kalla yace sam sam inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji da kuma zai nuna min hanyar tsira wannan tarayya ce wacce take ta musamman to duk wanda yake mai haƙuri yana tare da Allah subhanahu wanda yake mai takawa yana tare da Allah subhanahu wata'ala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu kyautatawa hakanan Allah yana yana yana yana bada wilayarsa wato jibintar al'amarinsa ga masu takawa shi ne abu na biyu kamar inda Allah subhanahu wataala yake wallahu waliyul muttaqin Allah yana jibintar al'amarin masu takawa sannan abu na uku soyayyar Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake da takawa to wannan masoyin Allah ne Allah yana son sa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ce duk wanda ya cika alkawarinsa ya yi taƙawa to lalle Allah yana son masu taƙawa wannan shi ne ƙololuwar abin da bawa yake so Allah ya so shi to me za ka yi Allah so ka shi ne ka zanto mai kiyaye dokar Allah mai tsare dokar Allah a duk inda kake kana kai kadai ko kana cikin jama'a kana a salari ko kana a ɓoye ka zama mai taƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da yake cikin sahih muslim hadisin sa'ad ibn abi waqqas ce inna allaha yuhibbu al-'abd at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah subhanahu wata'ala yana son bawan da yake taqiyi taqiyi sannan kuma al-ghani wanda yake da wadatar zuci sannan alkhafi wanda yake boye kansa ba mai ƙoƙarin ya fito da kansa dole sai an san shi ba abu na hudu rahamar Allah duk mai taƙawa yana tare da rahamar Allah rahamar Allah ta musamman wanda Allah zai masa zai bashi da zai bashi ita ninkin baninki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah yake cewa ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa aminu bi rasulih ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmati zai ba ku ribi biyu na rahamarsa wa yaj'al lakum nuran zai kuma sanya muku wani haske tamshuna bihi fi nas da za ku rika tafiya da shi cikin mutane wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai rahama ne ah, mai gafara ne kuma mai jin rahamar Allah duk da ta yalwaci kowa amma akwai rahamarsa ta musamman da ba masu samun tafi sai masu takawa Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay fasaktubuha lil na yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun yace wa rahmati rahmata wasi'at kulli shay tayal wa kowa ba wani wanda baya rayuwa karkashin rahamar Allah da bumiri da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza suna ƙarƙashin rahamar Allah da mutum da mutum da dabba da aljan da ƙwari da duk wani halittar Allah yana cikin rahamar Allah amma akwai rahama ta musamman da baya ba da ita sai ga masu taƙawa wannan zai nuna maka kuskuren abinda mai alburda al yake faɗa a cikin waƙensa yake cewa la'alla rahmata rabbi hina yaqtibuha ta'ti ala hasab al-asyan qasam wa yake cewa wala Allah rahamar ubangiji lokacin da zai raba ta yana raba ta gwargwadon zunubinka gwargwadon kasanka ma'ana kana da zunubi da yawa ka samu kaso da yawa in kana da kaɗan ka samu kaso kaɗan Ka da duk mutane sun zama masu saɓan Allah to shi kuma Allah ta yi fasa aktubu halin da zina yattaquna masu takawa yake bawa gwargwadon taƙawarka, gwargwadon yawan abin da zai baka na rahamarsa sannan abu na hudu shine ka samu karbuwa a gurin ubangiji duk wani abu da za ka zo da shi na alkhairi Allah ya karba ai ba komai ne kake yi ba dukkansa kake da tabbacin Allah ya karba sai duk kyakkyawan fata to Allah ya ce duk mai takawa zan karba aikinsa Allah ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna kyawawan ayyuka amma suna cike da tsoro an karba ko ba a karba ba amma sai Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu takawa shi yasa al-Hasan al-Basri ko wanda daga cikin magabata yake cewa da zan san cewa Allah ya karbi sujjada ta guda daya to da nafi kowa da sai nafi kowa farin ciki saboda me saboda wannan alama ce ta cewa ina cikin masu takawa tunda har an karbi sujjada ta kwaya sannan abu na shida ita takawa ita ce ma'auni da za ka gane darajar mutane da taƙawa Allah subhanahu wata'ala yake auna darajar mutane ba da dukiyarsu ba ba da asalinsu ba ba da mulkinsu ba ba da jama'arsu ba ba da iliminsu ba Allah yana auna mutane ya ba su matsayi a gurinsa gwargwadon taƙawarsu ya yi wannan ina halaknakun min zakarin wa unsa wa ja'alnakun shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum Allah ya ku mutane mun halicce ku min zakarin wa unsa mun halicci kowa daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'ummomi ne daban-daban wa qaba'ila qabilu daban-daban li ta'arafu dan ku san junan ku ku yi kyakkyawan zamantakewa a junan ku amma inna akrabakum indallahi wanda yafi ku karamci a gurin Allah shi da wanda fi ku takawa sai ga ma'auni a gurin Allah na karrama bawa shine takawar da zai je masa da ita haka ba kalar fatar ka ba ba kasar da ka fito ba ba kabilar da ka fito ba ba wani matsayi na zamantakewa da ka taka ba ba shine abin duba a wurin Allah ba abin da ake duba a wurin Allah abin da yake tare da kai na takawa abu na bakwai takawa ce take sawa ka samu ilimin da zaka iya gane ƙarya da gaskiya zaka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wanda duk ya zanto yana da takawa to duk wata guguwa da za ta taso duk wani ya mutsi da za ta taso to shi Allah zai nuna masa hanyar tar zai bi hanyar Allah sautar ba zai karkace ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wadanda suka yi imani in kuka yi ƙawa, Allah zai sanya muku furqana zai ba ku abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da shi da gaskiya da shi haka nan abu na takwas arziki da albarka tana samuwa ne saboda taƙawa duk mutumin da yake so ya samu arziki wato ya samu rufin asiri ya samu abu mai albarka a nan duniya to ya lizimci taƙawa ya lizimci taƙawa Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda zai yi taƙawa to ubangiji su bani subhanahu wata'ala yaj'al lahu makarajan. zai sanya masa mafita daga dukkan wani rinsi da zai shiga Allah zai bashi mafita sannan kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani Allah ya walau anna ahlal kitabi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce da a ce ahlal kitabi abin ahlal qura mutanen garuruwa da a ce za su yi imani kuma su yi taqwa lafatahna alaihim barakatin minas sama da mun buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa duk rayuwar da mutane za su ta kunci ta wahala ta matsatsi in suna son mafita ɗaya ce a gurin Allah shine su rungumi dokokin Allah su kiyaye dokokin Allah su tsare dokokin Allah a kawunansu a iyalansu a maƙotansu a zamantakewarsu da sauran 'yan uwansu a shugabancinsu a kasuwancinsu a komai nasu su kiyaye dokar Allah to za su ga canji mai kyau amma idan ba haka za su yi ba to za su shekara canza gwamnati ba za su ga canji ba Allah ya walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard albarka ta sama ta kasa kaga ba wata albarka ce da wani zai iya rufe maka ita ba ko ya toshe maka ita ko ya danne maka ita ko ya sace ta da sama da ƙasa Allah zai fito maka da arziki ta ko ina la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim haka Allah ya ce saboda ka duk satar da za a yi ba za ka fasa ganin ba duk wawurar da za a yi ba za ka fasa ganin ba amma in ya zanto mutane a ƙasa ba su zanto masu takawa ba to ka su yi tunanin cewa za su ga canji na rayuwarsu ta yau da gobe kullum tunanin mu kenan a yi sake zaɓe mu kifar da gwamnati mu kawo wata saboda watakila ma samu yalwa ma samu walwala 'yan abubuwa da muka rasa mu samu amma fa mu a karan kanmu ba mu canza rayuwar mu ba ba mu canza alaƙar mu da Allah ba kowa yana tunani ya zai cuci dan uwansa ya zai yi zambo ya zai ya zai yi wani abin da zai zalunci dan uwansa miji bai raga matarsa ba mace bata ga raga mijinta ba da bai raga ubansa ba uba bai raga ɗansa ba makoci bai raga makocinsa ba a kasuwancin mu ba mu zama masu tausayi masu rahama masu gaskiya ba a aikin hannu ba mu zama masu gaskiya ba kowa ka ba shi aiki tunani yadda zai kwange ki ya rage daga abin da kuka yi istifaki kuka yi yarjejeniya da shi ya canza maka wani abin da shi ko yarjejeniya da shi zai sa maka kowa tunaninsa ya zai yi cuta kuma kowa so yake ga canji ta ina saboda haka babu ta yadda za a yi kifar da gwamnati dubu yanayin ka ba zai canza ba inna allaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ka ganka cikin damuwa da talauci bayan da kana cikin walwala to ka tuhumi kanka da farko zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan dokoki ne ubangiji ya sanya ka'idoji ne na rayuwa sunan ne kauniya ba sa canzawa kakka dauka kai akan ka za a ga canji in ba wani abu ka gani to guguwar banza ce zan da nan za ta zo ta wuce za ka iya samun mutane za su kama kan cikin saɓan Allah kuma su zo su ga cewa abubuwa sun buɗe musu an kawo wasu abubuwa da ci gaba to amma da guguwar banza ce za ta zo ta wuce ba za ta dawoma ba ƙarshe ubangiji zai zo yawa mutane wata damƙa da ba su iya kubuta ba falamma nasu ma zukiru bihi fatahna abuwa ba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun haka Allah yake yanda suka manta Abin da ake masu wa'azi da shi suka yi watsi da shi Allah ce sai ce fatahna alaihim ba kulli shay amma kaga bai ke rahama ba sai ce mun buɗe musu kofofin komai kofofin aka buɗe muku amma ba rahama ba gurin da za ku yi takawa nan ne za ku ga rahamar fatahna alaihim barakatin mina sama'i wal nan ne za ku ga rahamar nan ne za ku ga albarka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala <coughs> ya sanya albarka da arziki a cikin takawa da takawa ne Allah yake kankare wa mutane laifukan su ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum shin kuka yi takawa Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku furqan abinda ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi sannan kuma ya kankare muku zunubanku walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim Allah ce da a ce ma'abota littafi za su yi imani ta kawa za mu kankare musu laifukan abu abu na goma shine Allah zai sauƙaƙe muku al'amuran ku duk wani abin da za ku shiga mai wahala ƙarshe za ku ga ya zo muku da sauƙi a rayuwarka ta kai kaɗai duk wani abu da zai tunkare ka da kake tsammanin zai wahalar da kai inda ta tsawa a zuciyarka sai ka ga ya zo maka cikin sauƙi ka haye nan da nan ba tare da ka wahala ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa wanda duk yayi ta yaj'al lahu min zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa duk wanda yake cikin tsanani to idan ya runguma Allah ya kiyaye dokokinsa sai ya ga sauki ya samu wannan alkawari ne ubangiji yake yi sharaɗi ne ya bayar ya ce ga kuma abin da zai maka in ka cika sharaɗin wa man yattaqillaha shine sharaɗin yaj'al lahu min amrihi yusra shine cika maka alkawarin da yayi na zai baka sannan kuma za ku samu tsaro wanda shi abu na sha ɗaya za ku samu tsaro daga dukkan wasu maƙiyanku Allah ne tsare ku kaidin su ba zai yi tasiri a kanku ba wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit Allah ce in kuka yi haƙuri kuma kuka yi taƙawa to duk ƙulle ma makirkin su ba zai cutar da ku komai ba Allah yana sane yana kewaye da iliminsa da abin da suke aikatawa in ana son a samu security a samu zaman lafiya a samu tsaro to ka rike takawa a koma ga Allah subhanahu wata'ala sannan za a samu kyakkyawan ƙarshe husnul aqiba a gurare daban-daban Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa ƙarshe mai kyau yana tare da takawa mafi ƙololuwa abinda mutum zai samu shine sakamako na lahira وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأقلون ألا نشعر أيوة الدنيا باقوم بك فاتي واساد وليه أما لدي لاهرة إتسم في الخير قوأ لسكي تكواه التي أفلا تأقلون ويزب ذاكو هنكل سباه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأقلون التي جل اللاهرة سيفاء الخير كما ستقوى يزب ذاكو هنكل كالتبا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قل الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا saboda ubangiji subhanahu wataala ya yi alkawarin samun kyakkyawan sakamako sannan a gobe kiyama masu taka wannan su ne Allah subhanahu wataala zai tashe su a matsayin manyan baƙinsa. a ranar gobe kiyama yau mana nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda waf shine manyan baki ce Allah zai taso masu taƙawa a ranar gobe kiyama a matsayin manyan baƙi. zai kuma tsallake su daga wutar jahannama kamar ba su shiga ba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jafiya za su shiga aljanna cikin sauki domin tun kafin su iso ta ma za a matso musu da ita kusa da ita kusa da su wa uzlifatil jannatu lil muttaqin sannan a cikin ta Allah ya musu tanadi na abubuwan jin dadi masu yawa innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa dukhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun ma hum minha bimukhrajin ألا نشاء إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر lokaci yayi ba sai mun fassara waɗannan ayoyi ba amma dai kowa daga cikin ku ya fahimci ni'imomi ne Allah yake kidaddigawa da ya tanadar wa masu takawa a ranar gobe kiyama Allah ka samu cikin masu takawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma na ba da yanar yadda kowa ke tsararo wani yaran mata wanda ba ana gudanar da wani abu ba kuma kuma da yi suna da barata to alhamdulillah wanda ya kawo abin ka da jama'a da aka zu da gurin ya da yau ma ga Akuma da baya kuma baki da muka yi zama wanda ah, da masanin jama'a da ya profeso shafi wurin kuma da a wani na ya nuna wani da shi karɓa kamar ku biyu suke a tsofaffin yalla mai tafiya dole ne ka a a a ka tafi don su da kawa da wasu a ce da mana sai na ko a manyan da wanda yi ko ko daga Allah subhanahu da dukkan

ya nuna mana cewa kusa daga wannan ma'auni ne da darajoji ko kuma ba da bane ba matsayi da bane ba kuma kuma ya ta fi ne mutum ne zama gaskiya wannan kuma ba san ah, muhimmancin abu ne ga ɗan adam wanda zai iya gane bambanci tsakanin gaskiya da gaskiya domin ya samu da kuta da zuri na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma nuna mana yana da wannan ba arziki da albarka da kowane ɗan adam domin ah, a cikin da ko a cikin da ne a ah, cikin ganewa mutane da samu kan cikin da kawai da za su ke samu cikin da a aiwatar da harkokin da zama da cikin da duniya bayan nan yanayi da kawai suna kawo da sauƙin rayuwa tana kawo da da rayuwa tana ƙara mana waɗannan abubuwa da dama da kuma abubuwa da wannan abu ya shi da jama'a kuma na mu amfani shi a kamar da gabatarwa ya ta za mu ba da dama a yi tambayoyi ko ba da dama da ba da amfani domin ƙarin fahimtar abin da aka kawo da kawo. Salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ayyuka ne da kan da gabata wanda kuma shi toronto da alaƙa kuma a zama yi yi yi ga abin da na da da damar da da mutane da suka zo da ake da da a daidai da da wani za mu ga imam bauchi ga bordeaux da ya musa masu makarta ga ake mutu da zai ruwa shi masu makarta a wannan wuri wanda wanda ya kamata ya zama ya da kuma shi ne afirka mai yawan makarta daga alhassan ya baka wanda sakamakon aiki ne da ke baya amma ya turo da aka wanda zai wuce kuma ba wai dan tara ba wani shi biyu kama biyu kama biyu ko uku

da kudin tallafi na corona a kansa malam ya za a yi da wannan kudin tallafi ba shi ne malam ko kuma a a yaƙi wannan ya yi tambaya guda biyu ne a kai السلام عليكم ورحمة الله matar da ta mijinta ya rasu shekara takwas bata kuma yin aure ba ba wai ba ta yi laifi ba al'aslu ba shi aure ba wai tilas ba ne akan mutum sai ya yi shi dole inda yake zama dole yayin da mutum ya zanto ba zai iya katange kansa ba ba zai iya tsara kansa ba zai jefa kansa cikin saɓan Allah to nan wajibi ne ya aure amma in zai iya kame kansa zai iya tsara mutuncinsa aure bai zama wajibi a kansa ba saboda haka dan ba ta yi aure ba watakila tana son ubangiji subhanahu wataala ya hada ta da mijinta na farko a aljanna kamar yadda umar darda da abu darda ta yi masa alkawari ta yi wa abu darda alkawari cewa a za su haɗu aljanna ya ce to sai dai ba za ki aure ba ta ce ba za ta yi ba kuma har ta mutu ba ta sake wani aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu li akhiri azwajiha fil janna mace za ta zanto tare da mijinta na ƙarshe ne a aljanna saboda ka in bata sake wani aure ba za ta zauna da mijinta na farko in kuma ta yi aure to da namijinta na ƙarshe ne wanda daga shi ba su sake wani aure ba shine in Allah ya haɗa su aljanna shi da za ta zama matarsa a ciki saboda ka wataƙila ita wannan da kuke magana a kanta tana son zama da mijinta na farko ne a aljanna haka ku zuba mata ruwan sanyi ku daina matsa mata akwai akwai manya-manyan malamai da aka yi har suka koma ga Allah ba sai aure ba kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar Ibn Jarir al-Tabari kamar Imam nawawi suna nan da yawa waɗanda suka rasu ba sai aure ba so ba ba wai zunubi bane ko laifi da mutum ya mutu bai aure ba matukar da ya kiyaye mutuncinsa ya kare kansa mace ko namiji a tambaya ta biyu mutumin da ya mutu ana bin shi wutan abinda ba shi wutan nefa ko ba shi ruwa duk bashi bashi ne sawa'un na nefa ne na ruwa ne na korona ne duk wani bashi sunan shi bashi sai dai idan mai haƙƙin bashin ya yafe to shi ya zama an yafe masa amma in dai har bashin nan mai shi bai ce ya yafe ba in mutum ɗaya ne ko wasu mutane ko wata ƙungiya ko gwamnati in ba sun ce sun yashi ba sunan shi bashi kuma a ranar gobe kiyama in ana cewa masu wanda ake sunan su bashi su ware to zai ware har da shi saboda mai saboda bai biya bashi ba har ya mutu kuma watakila magadansa ba su biya masa ba in sun biya masa shi kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a farko abinda za a ware in mutum ya mutu su ne bashi da wasiya min ba da wasiya ta yusi biha aujai sai an cire wasiya an cire bashi kafin ma a yi magana rabon gado saboda haka in akwai basu suka a kansa sai magadansa su biya daga abin da ya bari na gado in ba shi da abin da zai biya a samu masoyansa yan uwansa danginsa abokan arziki su biya masa Allah <laughs>

a kawar a ɗayan ya mata shin malam ni san musulman ne mu ci gaba da ko kuma waɗanda ta ba da za ka ba kayan waɗanda ba mutumin da ya yi tsarki da ruwan da ba ba mai tsarki ba ko kuma ruwan da ya canza kamar yadda ya faɗa ruwan da ya canza sai kuma bayan ya yi sallah a matsayin liman kuma sai ya tuna cewa ruwan da ya yi tsarki da shi ruwa ne da ya canza ya kamata mu fahimci tsakanin tsarki na kusa da najasa daga jiki ko daga tufafi da kuma tsahara ta hadas wato kamar alwala ko taimama mutane suna haɗe waɗannan abubuwa guda biyu ita najasa da take jikinka ko take jikin wasu sutura ka kayanka ko inda za ka yi sallah abinda ake bukata shine ka kawar da ita kawar da ita shine da zanto ta gushe da ko mai ta gushe shi kenan idan da mutum zai yi fitsari ko ya yi bayan gida sai ya samu ruwa amma sabulu ya shiga cikinsa sai ya tsarki da shi shi kenan tsarkinsa ya yi ai najasar da take jikinsa ta tafi an fahimta amma ba zai alwala da shi ba saboda nan taharatul hadath wannan kuma taharatul khabath akwai bambanci tsakanin najasa da kari da Hausa muna cewa kari kamar mutum yana da alwala sai ya rihi to kaga anan ba wani abu ne ya fita daga jikinsa amma kuma ba ya da tsarki ba zuwa zai dauruwa ba alwala zai yi in yana buƙatar tsarki ya dawo cikakken tsarki ya alwala ko kuma in ba abin da alwala ya taimama an fahimta wannan ba ta buƙatar ruwa ma ko yaushe idan ya zanto ba ruwan ma za a yi da abin nan ita kuma tsaharatul khabas na yadda ya zama akwai wata najasa a jikinka abinda ake bukata ka kawar da ita shi yasa ake kawar da ita da ruwa ake kawar da ita da kasa ko kasa kasa ka goge shikenan ta abin nan abinda dai ake bukata shine wannan najasar a ga ta tafi ka dan kayi tsarki da ruwan da ya canza in dai ba shi ma najasar bane in najasa ne kaga najasa ka karasa wa jikinka amma ba najasa bane ruwa ne mai omo a cikin ko sabulu ko wani abu sai ka sai kai tsarki da shi tsarkin ka yayi ba magana cewa kai tsarki da ruwan da ya canza wannan tsarkin kawar da najasa ne akwai bambanci da alwala ko wankan janaba ko wankan biki zaila wannan shine ake cewa a samu ruwan da bai tsaye daga cikin kalolinsa bai canza tsaye da cikin bai canza ba an fahimci wannan saboda haka don kayi sallah da wannan tsarkin da kai inda ba da shi kai alwala ba inda shi kai alwala to shi ne ake maganar kayi alwala da ruwan da ba alwala da shi to shi ma wannan in ka riga kayi sallar ba a cewa sallar mamu ta lalace in an za a buƙaci wanda zai gyara sallar sa kai kaɗai ne amma mamunka su mamu liman yana ɗauke musu abubuwa inda liman zai yi zaton yana da alwala sai zo ya ja sallah sai ba an gama sallah sai gana shi bai da alwala to a nan mamunsa ba za su sake sallah ba shi kadai sallata ta abin da shi yasa ake al-imamu zamin al-imamu zamin wanda yake liman ne yana yana yana dauki yana daukan nauyin abin da ya faru ga mamu an fahimta shi yasa da yawa daga cikin mutane masu ke gujin limanci kai zanto nauyin jama'a da yawa ya dauka ya saboda ka babu babu watsala a nan idan ya yi sallarsa da ruwan da ya yi alwala da shi ba mai kyau ba sallarsa shi ne sake amma sauran mamu ba sai sun sake sallarsu ba a sai wata tambaya sai sun shi ke na tambayin ko wannan tambayar akwai tambayar akwai malar rukola a lokacin da wurin da kowane mahaifin da ba lafiya ne mai son Allah wani da ba da kuma wanda da ya bar ya da a ya da mutum sai wannan tambayar da aka rubuto kuma ba tare da aka maka da assalamu alaikum malam ina tambaya wani lokaci idan ina karatun qur'ani ko wani abu na bautar Allah sai ne samun wata wasu kamar ana yi don Allah ina neman sakon malam ya sai sai kwaya da ba shi kuma a assalamu alaikum ina ina ma fatan alkai kai da iyalanka da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam malam tambaya na shine ni da mahaifiyana ba na iya zama mai hira kamar yadda sauran abokaina suke yi malam ba na jin daɗin an ba na jin zama da ita a wasu lokuta kuma kullum ko ba ka tunani kullum yi tunani na nake kamar ita kullum tunani na nesa na yi nesa da ita ne shin ya kamata ni ma na yi nesa da ita tambaya na biyu malam ina da waɗannan rukunin da zai kafin kawai da akwai tambayar ɗazuban ansa ta ba mutumin da yake bin sallah liman ya rage sallah sai bayan ya yi sallama shi ya miƙe zai ciko sallah sai aka tunatar da liman cewa sallar ba ta cika ba sai ya tashi don ya ciko to shi kuma ya riga ya miƙe ya fara karatu to zai dawo ya ci gaba da bin liman ne ko ku a shi kenan daga nan kowa ya kama gabansa shi liman ya ci gaba da sallarsa da mamunsa shi yanzu ya samu yancinsa ah, na farko idan liman ya zanto ya zauna zai yi tahiya ta ɗaya sai da ta ita ta biyu ce sai ya sallama to nan take kamata a tunatar da shi ba wai a kyale shi ba yana yin sallama da ka an ce subhanallah zai fahimta zai tashi kaga kai baka ma tashi haka ci gaba haka fara karatu ba to na san watakila an yi abin da ya faru da zuliya ne to na zuliya dai akwai bambanci da yanzu idan an haka ta faru a lokacin da abin ya faru na zuliya dai ana saukar da wahayi shi yasa yake cewa bai sani ba ya rasulullah mantawa waki, kai kai mana sallama daga raka'a biyu ga sallar azhar ko la'asar ce kai sallama daga raka'a biyu ko kuma a'a an rage sallar ne kaga akwai duwar a lokacin a rage sallah amma mu yanzu dai kowane liman ne zai maka sallar gida ba matafi ba sallar a gida ta gida in zai a zahar raka a hudu zai in zai la'asar raka a hudu zai in zai isha'i raka a hudu zai in ka ga ya raka a biyu ya zauna ya yi sallama to ka rafkan waye? wayi ba kamar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yiwuwar a da sallar raka a biyu shi yasa suke shiru ko an rage ta ne ba su sani ba daga baya annabi zai musu bayani haka a ka'idar mamu in dai sun san abin da suke yi da zarar liman ya yi sallama yana sallama farko ma kafin kai ga ta biyu za su masa tasbi idan mata ne za su yi tafi shi kuma na san inda ya san abin da yake nufi sallah yana yin sallama daga a ta biyu ya ji an yi an ce subhanallah so zai fahimci da zan sallah zai bi kaga ba a kai ma har kai ka tashi ka fara karatu ba na san wasu tambayoyin kawai wasu da ka suke shirya su ba wai ya faru bane shirya su kan ra'ayin da haka za ta faru to ya zai to na san dai in dai maliman ya san abin da yake mamun da ke bayan sun san abin da yake ba za a kai ga harka tashi harka fara karatu duk ba sanar da shi ba kana zaune kafin ma ka kai ga miƙewa sallamar farko an sanar da shi kaga ba maganar ka miƙe ka fara karatu shi yasa tambayar ta fi kusa da farlan ta wani abu to mu kaddara hakan ta faru ka miƙe ka fara karatu sai aka yi sanar da liman sai ya tashi za ka ci gaba da binci saboda wacce sallamar ba ta da ba ba ba ba sallama mace a mahallinta da ita da babu dutse ce saboda ka kana nan har yanzu tare da liman za ka ci gaba da bin liman liman zai gama sallah zai yi ba'adi bayan ya yi sallama kai ba za ka yi sallama ba tunda ana bin ka wata bashin sallah za ka tashi ka ciko raka'ar da ake bin ka ila raka'a ɗaya ce ta kuɓuce maka ka tashi ka ciko ta ka yi tahiya ka yi sallama sannan sai ka sai ka sujudi ba'adi kamar yadda liman yayi ah, ah, sai kuma tambayar mai karatun qur'ani yana wasu wasu sai ɗaukar ƙur'ani yana karanta sai wasu. Wasu wasu daga shiɗan ne kuma wasu shi ne makamin farko da shiɗan ya fara amfani da shi a kan ɗan adam fa wasu wasu lahu mashifan haka allah ya gaya mana ya yi wa annabi adam da hawa'u wasu wasi a gidan aljanna har yasa sa suka ci abin da Allah ya hana musu ci na itaciya saboda haka wannan makami kowa ba zai gushe ba yana amfani da shi wanda Allah ya sifanta shi da allazi waswisu fi sudurin nas min aljannati wal nas saboda ba zai daina yin wasi ba in ka ji wannan kada ka yanke da abin da kake yi na karatu alqur'ani ka ci gaba da karatun alqur'ani yayi ta wasu waswasin zai gaje barka musamman ma qur'ani kake karantawa ambatan Allah shi kuma duk inda ambatan Allah yake baya iya zama da zarar yana ana ambatan Allah to zai juya baya ne don haka in ya sako maka sake-sake a zuciya ka yi watsi da wannan sake-sake ka ci gaba da karatunka wannan karatun da za ka ci gaba da shi shine maganinsa amma ka tattara ka ajiye to ya ci nasara gobe ma in ka zo zai ci gaba da yi maka shi yasa maganin wasu shi shine watsi da shi ko a ne in kana yawan wasu wasu kana son ka magance yawan wasu wasu nan to ya zanto baka aiki da shi idan a alwala ce ko a sallah ko a tsarki ko a menene yake maka wasu wasi duk abin da ya saka maka to kai watsi da wannan abin da ya saka maka kai abin da kake gani shine daidai kawai to in kana haka to shine zai fahimci ba ya da nasara a wannan bangaren sai dai ya fito kuma wani bangaren tun da dama haka ya ci sun mala'ati yana sun bai da alihu min khalfi wa an amanihim wa an shaba'ihim zai yi ta kullo maka ne in ya nan ya ga cewa bai yi nasara ba zai sake zai sake wata dabarar ne to wannan dai bai yi nasara ba sai dai kuma ya sake wata kai ma kuma sake wata saboda ka za ka ce ki gaba da karatun ka wannan wasu wasan yau da gobe za ka je ya tafi ya ne kare daina ka sai wanda yake cewa mahaifiyarsa eh, baya zama da ita yi hira kamar da sauran abokan suke yi kuma ba komai ya sa ba shi yana san cewa ba ta san shi ya sa ba ya son zama da ita wannan duk aikin shaidan din da muke magana a kai haka kawai shi ɗaya saƙa maka a ranka ba cewa yi tana masa kaza tana masa kaza ba a tambayin cewa yi kawai haka yake ji a ransa ba ka san shi ba haka shi ba ba ya ji ba ya santa wani ai ba daidai ba ne a je ma ba ta san naka ka sani cewa akwai haƙƙinta a kanka ko da ita za ta yi maka wani abin da kake ganin a matsayinta na mahaifiya bai kamata yi maka ba kakka manta kai akwai haƙƙinta a kanka sai an tambaye ka a kanka kamar mata da miji mata ta ce za ta munana a mijinta saboda yana munana mata saka duk kun taru kun zama masu laifi a gaban Allah ba wanda zai je gaban Allah subhanahu wataala Allah ya karɓi masa hakkin sa dole ai muku wato ai muku tuhuma ku duka kowa ya taba hakkin kowa kamar shugaba da waɗanda yake shugabanta talakawansa talaka ce ba zai bi shugabansa ba saboda shugabansa azzalimi ne ba zai masa da'a ba to nan ba daidai ba ne saboda ka kai a matsayin ka da kana neman albarka wajen mahaifiyarka ko ma ya take ko ma ya take karewa ko ba musulma ba ce Allah ce kai mata biyayya ka kyautata mata ka girma mata a matsayin ka da matsayin ka na mahaifiyarka yau in ita ce ta kore ka ta ce ba na son ganin ka kaga cewa duk sanda za ta ganka wani hali za ta shiga mara daɗi to anan ne sai ka nisance ta kamar da annabi ibrahim ya da mahaifinsa da ya nuna baya san sa wa jurni maliya shi ka bace min da gani haka daga lokacin sai annabi ibrahim ya daga ya daga masa amma matukar dai kusantar tata zai zai zai zai ba ta wani nutsuwa to kai ko da kuwa za su da alamar wasu da ba ta ban san me sai maka maka ce ba su kanka abinci ne ba ta zuba maka in kaji ko kuma ilu ka sani ba amma ko ma bai dai take maka mahaifiyar ka ce dole ka kyautata mata dole ka shiga mata da farin ciki a zuciya wanda suke neman addu'a marasa lafiya da waɗanda suke neman wasu nasu su dawo kan hanya ko kuma sun ɓace Allah ya bayyana su ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa musu cikin su, da addu'o'in da al'umma ke musu Allah subhanahu wata'ala ya musu bukatun alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya ba wa marasa lafiya gida da asibiti lafiya masu lafiya Allah ya kara masu lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya a kasan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu shugabanni masu wurin Allah akan mulawa da kasashe a gaba akan mulawa idan a kuma da za mu yi alfawa da kowa da su ne a kasawa a ne wani a kamar yadda na malarci wani 我去啦，去上海了。